tarukan neman bayan ƙuri'ar dalagiyar da masu neman tikitin takarar shugabancin ƙasa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar hamayya ta pdp da kuma gangamin da hadiman shugaba muhammadu buhari ke yi a jihohi da dama domin jaddada goyon baya na daga cikin manyan batutuwa da ke ɗaukar hankali a fagen siyasar najeriya Kuma ranar asabar ɗin nan sai da guda cikin mukarraban shugaba muhammadu buhari a nan kano wato janar lawal jafar isa ya yi gangamin magoya bayan shugaban inda har ma ya nanata cewa kanawa masoyan buhari ne kuma shugaban ya yi musu tanadi na musamman. Na yi imanin cewar mutanen Kano suna zuciyar mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari kuma yana da tsari a zuciyarsa amma kamar da ka sani ni ba cikin gwamnati nake ba amma ni na san cewar na san shi yau shekara ta ashirin da biyar na tare da shi kuma na kusance shi kwarai da gaske tsari ne ke da shi kuma zane na tafiya ai ana magana kudu an kai kayan aiki amma ko magana man dinna dinnan aka magana dinnan ko magana hanyoyin da aka soma dinnan ko magana harkar tashar jirgi din da aka zuwa layukan jirgi soma dinnan ai an soma kenan guyat abu a soma kuma an soma saboda haka inda zai kai Allah kaɗai sani hakan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da manyan sabuwar APC irin tsohon gwamnan Kano Rabi Musa Kwankwaso da shugaban majalisar majalisar dattawan Najeriya Bukola sadaki ke ci gaba da tsare-tsaren fita daga jam'iyyar ta APC mai mulki duk kuwa da lallashin su da shugabancin jam'iyyar ke yi. A hannu guda kuma masu neman takarar shugabancin Najeriya a PDP na ƙara ƙaimi wajen neman ƙuri'ar delegates domin tunkarar babban taron jam'iyyar na fidda guni wadda zai wakana a cikin watan gobe na Agusta. Duk mutumin da yake PDP a jihar Kano babu abin da zai da kai. Lokacin da kai gwamnati ta shekara takwas mu kuma muna nan muna azumi amma da zarar lokacin da baki ya yi dutse za mu tan muje mu yi buɗe baki da a tsawon shekara takwas ɗin babu wani ɗan jam'iyyar pdp a jihar kano da zai iya tuna wata rana da tuna lami da kaje ya kyamace ka a dutse babu wani sati da sinanari da zai zo gidansa a nan kano a ke ɗan jam'iyyar pdp ya je gidansu da ya dami da ya kyamace shi sanata masudu el jibril dogo kenan shugaban jam'iyyar pdp na kano lokacin da alhaji lami do guda cikin masu neman tikitin pdp domin takarar shugabancin najeriya a 2019 ya ziyarci sakatariyar jam'iyyar a nan kano a ranar asabar dinnan ce shi ma alhaji atiku abubakar ya kaddamar da tasa takarar a ƙarƙashin lemar ta pdp a garin yolan jihar adamawa mahmud ibrahim kwari muryar Amurka daga Kano, Nigeria.